da zancin cirundun masu kallo mabiya arewa 24 masu kallon gidan badamasi su rubuto ƙorafe su zuwa wajen daraktan gidan badamasi falali a ɗorayi wadda ta fara rubuto ƙorafin nata nan take aisha shamsiya ibrahim abinda ta ce shine gaskiya bosho ya ɓata fim ɗin mun rasa meye amfanin shi ga Oba Shi ko Isa Sani Ibrahim, ni kam na kusa daina kallon bosho ya ɓata fim ɗin, mutane ba sa son aktin ɗinsa kwata-kwata. Abakar Kamal, aktin bosho yana yawa gaskiya a duba dai, a taci a rage amma a bar mana zifriti Sama'ila Shehu gaskiya bosho da adahama suna oba a ashirin, wanda wannan zai jawo ci baya a harkan nura adamu kai ai bosho bai yi ba ya cika shirme duk masu cewa shine magajin ibro ba su san me suke ba husna adam irin su bosho kenan shamsiya abubakar ni fim din. yana birge ni amma bosho yana yana aktin ba a kan tsarin fim ɗin ba muhammad abdullahi adam taska kake minat s ɗahir ni ma haka bosho da mijinta ne duk sun ɓata shirin wallahi ya kamata a duba a gyara bulaman haladu ni ma sabida bosho duk ya fara fitan min a kai muhibbar jibril ashura ni dai a bar min zifiriti gaskiya ina son yadda take maganar ta lawal bishir imre ya faɗi gaskiya fa'iza share bosho kai no na daina bin su tun da bosho ya faɗo aikin gaskiya saboda kwata-kwata aktin yake baya birge ni ya kamata falalu a gyara bayan mai girma daraktan fim ɗin gidan badamasi ya gama sauraron ƙorafe-ƙorafen masu kallo abin da ya ce masa shine ya ji daɗi ya gode sosai a matsayinsu na mabiyansu sannan kuma dukkanin abin da suka faɗa ba zai yi watsi da ko ɗaya daga ciki ba zai tsaya ya duba ya game ya dace sannan ya zartar da hukunci Mun gode idan wannan shine zuwanku na farko ku danna mana subscribe kana ku danna karawarwa ta yadda za ku ci gaba da samun shirye-shiryenmu a kan lokaci. Mun gode, mun gode, mun gode.